na Aisha ta rawaito mana hadisi wanda Bukhari da Muslim suka fitar Bukhari ne mai lamba ta 6467 Muslim mai lamba 2818 Annabi Alaihi sai kica saddidu wa qaribu wa abshiru ku datar ku daidaita ku yi bishara fa innahu lan yudkhila aljannata ahadan amaluhu babu wanda aikinsa kadai tsura zalla shi za a duba a sashi aljanna qalu wala anta ya rasulullah ko da kai ne kala wala ana illa an yatagammadani Allahu minhu bi maghfiratin wa rahmatin sai dai idan Allah ya lulube ni da rahamarsa da jin kansa daka wannan shine abin da ake nema ka nemi aljanna da siyasarka ka yi siyasa irin ta mai neman aljanna a cikin siyasarsa kai kasuwanci irin na mai neman aljanna a cikin kasuwancinsa ka yi malanta irin mai neman aljanna a malantarsa ka yi aikin ofis irin mai neman aljanna da aikin ofishinsa duk aikin da kake so kai nasara sai ka cika abu uku na farko a cikin aikin da kake son kai nasara na farko shine ka so aikin da kake yi na biyu ka inganta aikin da kake yi na uku ka nemi lahira da shi ka nemi lahira da shi haske mai ne ka gidan kowa Afirka TV. TV3